بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu na littafin misbahu sadiq a cikin fiqhun mazhabar malikiya a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da shida kuma muna cikin babin da yake bayanin farillan sallah da sunnoni da mustahabbai da kuma wato abubuwan da suke ba darasin da ya gabata mun yi bayani akan farillan sallah a yau kuma insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi sunnonin sallah da dai kafin mu shiga bayani akan sunnonin sallah yana da kyau mu tsantaya malamin fiqhu suke bambance wannan farilla ne wannan sunna ne tare da cewa dukkanin sa ya zo a shari'a wato muna da wani abu da ake ce masa al'ahkam a التكليفية hukunce-hukunce na shari'a, wanda taklifi yake tsoruwa a kansu shine cewa a yi wani abu ko abin da zai zama yinsa akwai lada ko barinsa akwai lada muna da wajibi muna da haramun muna da mubahi muna da makaruhi muna da mustahabi to abin da aka ce wajibi ne ko farilla ne shine wanda in kai za a baka idan ka bari kuma akwai alhaki ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kuma shine ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam wato shari'a ta ce kai dole kai in ba kai ba akwai ba, in kai za a baka lana in an ce abu ko mustahabbi ne ko mandubi ko sunna shine ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-ilzam Allah ya ce a yi ko manzon Allah ta sama ya ce a yi amma ba a ta an ce dole sai kai ba yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki in kai za a baka lada in ka bari ba kai ba kuma babu alhaki sannan akwai haramun ma na anhu shari'u ala waje hirgiza shari'a ta ce ka yi kuma ta lizinta maka ta ce ka bari kuma ta lizinta maka ka bari kuma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fihi in ka bari a baka lada in ka aikata kuma akwai hukuba ka cancanci a maka hukuba ranar alkiyama akwai makaruhi ma naha anhu shari'u la ala wajhi al wato shari'a ta ce ka bari amma bata lizinta maka ka bari ba shine wanda yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fili. in ka bar shi akwai lada in kai kuma babu alhaki to wanda yake na tsakiya shine mubahi wato in ka jace maka abu halal ne ko ja'izi ne ko mubahi ne to shine ma azina fihi shari'u wato shine wanda shari'a yake ce, ya baka izini da kai da karkai dutse an baka daman ka iya yi an baka daman kuma ba sai kayi ba wannan shi kuma la yusabu ala fi'lihi wa la akabu ala tarki in kai ba lada in ka bari babu babu ba. to abinda yake abin nan ya shafi bangaren ibada shine abin da yake na wajibi da mustahabi domin kamar yadda shekul islami mai ke cewa ba a bautawa Allah sai da wajibi ko mustahabi shine kawai yake zama ibada wannan abu wajibi ne farilla ne dole a yi shi wannan abu kuma mustahabi ne ana son a yi shi da shine kawai ake bautawa Allah ta'ala amma ba a bautawa Allah da haramun ko a bautawa Allah da makaruhi ko wani abu na mubahi matukar yana na mubahi ka ce za ka yi shi don ka samu dada a'a sai dai wajibi ko mustahabi to ta yaya malamin fiqh suke bambance wannan abu na ibadan wajibi ne a yi shi wannan abu kuma mustahabbi ne tunda muna babin fiqh shine duk wani umurni na ubangiji subhanahu wataala ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana daukan sa wajibi ne sai in ka samu dalilin da nuna cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne duk wani umarnin da Allah ya na ibada dole ka yi wanda manzala sama ya yi na ibada dole ka yi sai wani dalili ya nuna ba dole ba ne Mustahabi ne to sai ka kawo dalilin da ya nuna mustahabi ne ba dole ba ne sai a ɗauke shi daga wajibi ya koma ya koma mustahabi. to da ubangiji ta dace fal yahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi in yi umarni ba sa bi to lalle su ji tsoro musiba za ta kame su a nan duniya shine fata mutum ya kama bidiyoyi ya bar sunna manzon Allah sallallahu alaihi sannan azaba mai raɗaɗi za ta same shi ranar alkiyama to idan ka saba umarnin manzala ta salama akwai azaba ranar alkiyama balle sana umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan duk wani umarni da Qur'ani yake Qur'ani ko hadisi ya shiga matukar ba samu dalilin da ya dauke shi daga wajibin ya zama da shi mustafi hakanin Allah ya ya abin nan ya siffanta abu cewa wajibi ne kuma zalla ta sama ya siffanta abu yace wajibi ne farilla ne shi ma sai ya zama wajibi to sanan ake gane wannan abu wajibi ya ake gane mustahabbi ko a ce masa sunna ko mandubi ko fadila shine idan ya zamana a umarnin ya zo umarni amma kuma wani dalilin ya nuna cewa ba dole sai an yi wannan abun ba manzo Allah ya ce ai shi bai yi ba misali ko ya ce wani daga cikin al'umma ta ba sai yayi ba ko wata ai wata ba a yi ba wannan yana nuna ba wajibi bane ba wajibi ba ne inda wajibi ne kullum sai an yi sai dai lalura ta hana a yi to idan wani dalili ya nuna wannan abu ba dole a yi shi ba ayar alkur'ani ko hadisin manzo ta sallallahu wani abu sai zama mustahabi ba wajibi ba ne ko kuma ya zamana an same shi ne a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai babu umarni manzo Allah ya aikata shi a matsayin ibada don ya samu lada amma bai ce wa al'ummar ku yi ba to wannan abu sai ya zama mustahabbi ne ko sunna ne ko mandubi amma ba wajibi ba ne zai zama mustahaddi, kai aikata shi saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Allahu liman akhi ko kyawa ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kaunan haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake neman kyakkyawan sakamako idan an yi tashin alkiyama to kaga duk wani aiki wanda kuma shi yafi yawa a cikin mustahabbai na ibada abubuwan da ibadan da ba na wajibi ba to an fi samun sa a aikin manzala ta sama sai manzon Allah yayi amma ko bai zai ce sahabbai su yi ba amma kuma an ce su yi koyi da shi to sai zama wannan aiki in kai shi akwai lada in ka bar shi kuma babu ainihin alhaki kuma ayyukan manzon Allah suna da da za a ce an wajabta mana duk abin da manzala ta na ibada sai mun yi shi da baka da lokacin zuwa kasuwar ka. ko aikinka ko gonarka ko kuma wato ainihin wani harkanka na neman abincinka sai zama 24 hours ɗinka a cikin aiki kake to Allah ta'ala sai sauƙaƙe mana duk da cewa malamai sun yi saɓani wasu suna ganin duk aikin da matsala ta suma yi wajibi ne ka yi shi sai dai an samu dalilin da nuna ba wajibi ba ne amma zance mafi inganci ba haka ba ne maganganu ne guda uku wasu ka ce wajibi ne wasu ka ce a'a za mu yi tawakufi mu ba za mu ce wajibi ba ba za mu ce ko ba wajibi ba mafi yawan malamai suka ce a mustahabbi ne wannan kuma shine wanda shekul isami ta miya rida ba za a ce wajibi ba ne saboda ba dama ka ce wa mutum in bai yi abu ba za a masa azaba ranar kiyama sai kana da hujja da ta nuna hakan kuma ba za a bauta wa Allah da wani abu kuma a ce ba mustahabi ba ne don ne mafi karancin abin da za a bauta wa Allah da shi a ce mustahabi ne shi yasa ayyukan mazala ta sama sun kasu kashi kashi in dai ibada ne mazala ya aikata shi ba umarninsa mustahabi ne sunna ne ka yi shi ba wajibi ba ne in kuma da ya aikata kuma ya yi umarni a yi to wajibi ne sai an samu dalilin da ya nuna ba wajibi ba ne in ko bai zama ibada ba to wannan kuma ba za a ce masa wajibi ba ne sai dai a ce mubahi ne in kuma ibadan ta keɓance shi sai a ce to haramun ne kai wannan ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yarin da ne na zamul warasat عمري يكي فدا يكي تو أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يكن دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربه يسمى فإنه في حقه مباه وقيله أيضا لنا يباه فإن أقر فإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فيل قد فعل wato ayyukan manzala ta kuma dukkanin su abun yarda ne ba wani aikin manzon Allah da za a ce in ka yi shi kuma ka aikata haramun don manzala sama ma'asumi ne ba aikata haramun sai dai aikin ya kasu kashi biyu akwai na ibada akwai wanda ba ibada ba akwai wanda ya yi shi takarruban don ibada akwai wanda kuma ya yi shi ba don ibada to wanda ya yi shi don ibada ya kasu kashi biyu akwai wanda ya yi shi ibada ne amma ta keɓance shi to wannan kuma shi kaɗai ne zai yi bai halatta wani yi ba wannan kuma ba a cewa wannan da kawai yake ɓance bauta Allah da shi sai in akwai dalili kamar bisa na azumi ya kwana uku bai ci abinci ba yana azumi shi kaɗai ne yake ɓance shi wani akwai kuma sauran ibadu kuma wanda babu dalilin cewa ta ce ta manzala ta sanama? to al'umma sama in sun ya zama ibada idan sun yi ya zama ya zama ibada kuma ana bukatar su in saboda laqad fira, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah ya ce koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wanda yake na ibada din wasu malamai suka ce in aiki kawai yayi bai ce ayi ba suka ce wajibi ne ko da aikin ne kamar wasu suka ce a mustahabi ne wasu suka ce kai tawakkufi ba za a ce wajibi bane ba za a ce mustahabi bane sai an samu wani dalili daban da ya rinjayar da cewa aikin nan wajibi ne ko mustahabi mazancin wasu inganci mustahabi shi kansa mazala ta sa mustahabi ne a aikata shi mu ma ko mustahabi ne mu yi wannan abun ba wajibi ba ne in ka ga aikin mazala ta sa ya zama wajibi ya yi shi ya zama wajibi kuma aikata shi sai dai in akwai umarninsa bayan ya yi ya ce a yi ko kuma ya zamana Allah ya ce a yi abu mu kuma ba mu sanya za a yi mu yi shi ba sai mazala ta sa sai ya yi shi a aikace kaga sai zama wajibi ne kenan ya nuna mana ya ake yin wannan aiki to kaga wannan bangaren ibada kenan Abun da ya shafi kuma abubuwa na halal kamar cin abinci da sa wani nau'i na sutura sai zama mu ma halal ne a wurin mu ba mustahabi bane misali ya tsaura zani ya yafa mayafi ka dama za ka iya tsaura zani ka yafa mayafi amma ba karka ce ka tabbaka sunna don matsalar sana samun mutanen garin su suna yi ne sai bi al'adan gari sa rawani a kansa manzo sai mutane ya ga mutanen garin suna na yin rawani shi ma sai rawani to rasta rawani ba sunna ne. sai dai kamala ne akwai tsarin kamala ka zama babban mutum a karrama to da haka kenan a bangaren tufafi kawai manzala ya sa tufafin da al'ada ne a garin su ake sawa to kai ma sai ka duba a garin ku wani irin tufafi ne wanda in ka sa shi yafi mutunci sai ka sa ba ba ba ware maka wani kalan tufafi daban ba saka duk abin da ya sai zama ya abin da ya shi adatan sai zama mubahi ne in kai baka yi laifi ba amma idan abun a al'adan ku bai kamata ba sai ka bar shi kamar yanzu kaura zani da yafa mayafi a al'adan mu bai kamata mutum yayi ba in dai ma wani zai ce da kana kwaikwayon mata ne don al'adan mu mata ne suke kaura zani to sai ka kyale shi saboda mu al'adan mu kwaikwayon mata ne amma wani gari kuma sai ka ga an yi ba matsala ba ko kuma abun ya yi shi abun nan dabi'atan na jibilla kamar cin abinci wannan ko arna yana cin abinci ko shan wani abun sha ko bacci sai zama shi ma halal ne ko kai ko ka bari sai dai siffan yadda ake yin sa din in shari'a ta koyar da shi in ka bi wannan siffan ka ɗauka aikata mustahabi ko zama yayi abun ittifaqan ya dace ne kawai yayi abun ba wai yayi shi da nufi ba sai zama ba sunna bane shi ma halal ne kawai ka yi shi kamar ya je lokacin da zai aikin hajji ya shiga garin makka a hudu hijja to karkace ce kuma sunna ne shiga maka kuɗi ga watan zulhijja a kawai tafiya ne da ta kama sai isa a wannan ranar to kuma ba sunna bane isa a wannan ranar garin maka amma yin harama ranar takwas ga zulhijja a fita mina shi kuma an yi shi don ya zama fada sai ya zama sunna ne umarni ne maza Allah ya ba shi kowa ya harama a wannan lokacin wannan su ne ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani ya faɗi wata magana sai manzon Allah ya tabbatar da ita in ibada ne maganar ta zama ibada manzo Allah bai hana ba kamar hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi sai zama sunna ko manzo Allah ya tabbatar da shi wani ne ya fara faɗan sa ko ba shi ya fara faɗa idan wani aiki wani yayi manzo Allah bai ce masa don me ba shi ma wannan aikin kamar manzo Allah ne ya aikata shi in ibada ne sai zama ibada idan kuma wani abu na halal ne sai zama halal kamar cin damo manzo Allah bai ce bai hana ba an ci a gabansa bai hana sai zama halal ne cin damo ko cin doki an ci a gabansa bai hana ba sai zama cin doki halal ne kuma kai ba za ka zo ka ce kuma sunna ne ko mustahabi ba to da cin rago da da saniya bai zama sunna ba cin doki ba zai zama sunna ba idan muka fahimci ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gane yadda malamai fito suke fitar da hukunce-hukunce na shari'a saboda sun matsalolin da ake cewa wannan wajibi wannan sunna to a gaskiya sun sha wahala kafin su iya ware wa'annan abubuwan amma wanda bai sani ba sai da dauka kaman a maimakon a dauki hadisin manzon Allah duk ayi aiki da su aka zo aka ware mana wannan dole ne wannan ba dole ne da ba ware maka ba baka isa ka aikata dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba to sai malamai fiqh kuma sai suka bambance shi mustahabin sai suka ce akwai mai karfi akwai wanda bai da karfi wani sai ka ji an ce maka sunna ce wa sunna ma wata a ce muakkada wato ya kazo ya kunu wajibi ya kusa ya zama wajibi saboda wasu dalilai da suka samu wani sai a ce sunna ne ba mai karfi ba amma ya fi mustahabi ya fi mandubi saboda me saboda wani dalilai da suka samu wani sai a ce maka fadila fadila bai kai mustahabi mai karfi ba wannan kuma malayin fiqh ne suke da wannan in ka shiga usul kuma ba za ka ga wannan rabe-raben ba to anan mun yi bayani akan farillai abinda dole ne a sallah ka yi shi yanzu kuma za mu yi bayani akan abinda ana son ana son ka yi shi a sallah amma ba dole ba ne sai ce masnunu ha salatu ashirin fankuli fa suratun fi raka'atayn al-awwali wal jaru wa sirru min wa min qiyami wa kullu takbirin fi wal ihrami masnunu ha abubuwan da aka sunnanta wa sallah masnun isu maf'ul ma'ana sunanu ha yake sunni sunnonin sallah salatu ashirin su goma sha sha uku ne salasa ashara salata ashara ce ke so ya amma saboda baiti ne zai karya sai ce salatu ashirin ba in ba lalura ba za ka ce salatu ashirin ba sai dai salasa asharata ko salafa ta ashar to da aka goma sha uku ne a ijtihadin abin nan fuqaha ul malikiya malamin malikiya ko wasu daga cikin su don wasu sun ce ya fi haka ne yace fankoli ka ciro su ma'ana ga suna cikin littafi ka ciro su to sai fara yace fa suratun karanta sura bayan an karanta fatiha kenan firraka atainil uwali a rakawo'i guda biyu al'uwali na farko Don amma ma laluran waka ne ta sa yace al'uwali don al'uwali jam'u awwal ne al'uwar na farko masu yawa wato ya kamata ya ce al'ulayeni ne fun raka a teni ni raka a biyu na farko guda biyu amma saboda waka ne sai ce al'uwal in ka yanci al'uwal suna da yawa ne al'awwal daya al'uwal masu yawa al'ulayani to sai zama masu yawa kenan abin nan guda biyu kenan so da aka sun raka'a a ne ule ne ke nufi an a a biyu na farko sunna ne ka karanta ainihin wato sura wato wuraren da ake karanta ainihin sura a a biyu na farko shine sallan azahar da la'asar da magariba da isha gara kawai biyu na farko za ka kara da sura na ƙarshen kuma sai ka yi su fatiha fatiha kawai sai kuma sallan asuba tsungurungun dinta tunda dama raka'a biyu ne ita ana karanta mata sura bayan fatiha haka nan sallan juma'a ita ma raka'a biyu ne ana karanta sura bayan an karanta fatiha a kowace raka'a a kowace raka'a ka karanta sura bayan ka karanta fatiha to ana karanta sura bayan raka'o'i biyu na farko na kowace sallah in kuma sallan mai raka'a biyu ne kenan duka za a karanta mata surori a bayan kowace raka'a bayan an karanta fatiha mun yi bayani karatun fatiha wajibi ne ko kuma abin da yake tsayuwa a matsayin sura ba dole sai ka karanta suran cikakkiya ba ko aya ɗaya ko biyu ko uku suka ce ko mudu hammatan wato aya ɗaya ce kuma kalma ɗaya ko summa nazar aya ɗaya ce kuma kalma kalma biyu harufa shida kawai ko iya su kai sai dai an fi son ka ƙara ka karanta ko da aya uku ne wanda za ta yi kamar daidai sura don muna da sura mai aya uku kamar inna a ɗaya na kalkauta kaɗan dai ƙara maimakon aya ɗaya kawai amma ko aya ɗaya kai yayi ka tabbaka ainihin wannan sura ɗin wato sunna ɗin wato sura ko abin da yake tsayawa a matsayin a matsayin sura wannan ya tabbata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ainihin sura bayan rako'i guda biyu na farko in ya karanta fatiha sannan akan samu wani lokacin sai ya karanta kuma sura bayan fatiha a raka'o'i biyun ƙarshen ma wannan da shine ko malamai suka ce idan ka ƙara sura a raka'a biyu na ƙarshe a za la'asar ko isha ko a raka'an ƙarshe na magariba babu badi a kanka ba sai ka sujadan badi ba sujadan fanuwa ba ko ƙabli ba saboda ya zo a hadisi manzon Allah ya ƙara da gangan amma dai abun da ya fi shine raka'o'in farko yake ƙarawa ainihin sura ko ne abu da zai tsaya a matsayin sura hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abu qatada yace manzo Allah sallama kana ya qara'u fil ulayayn min az-zuhr wal asr bi fatihati al-kitabi wa suratin wa fil ukhrayayn minha bi fatihati al-kitabi faqat manzo Allah sallama ya kasance yana karantawa a rakoyi biyu na farko azza da la'asar da fatiha da sura amma a rakoyin karshe kuma yana karanta fatiha ne kawai to kaga wannan shine aikin da manzo Allah sallama ya fi rakoyin farko biyu sura na karshe kuma fatiha kawai da haka karatun sura wannan hadisin dalili ne akan cewa mustahabi ne a karanta wato ainihin wato sura Ko kuma dalili ne cewa manzala sama yana karanta yana karanta sura to kaga wani ya tabbata a aikinsa ne ko ya tabbata a aikinsa ne bai zo a umarninsa cewa ku karanta sura ko bai ce babu sallah in ba a karanta sura ba sai dai akwai la salata liman lan yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga ita wannan wajibi to amma wanda ya ɗauki faƙra umma ta ya tsara min alƙur'an a matsayin sura ta shiga ko ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani za ka yi tsalla. da kuma hadisin almusi'u salata wanda darasin da ya gabata muka yi bayaninsa, wanda aka koya a sallan na aka ce sun maqra ma ta tsara min ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani ya dauki ya fahimci har sura ma ta shiga to kaga zai ce akwai umarni anan ga aikin manzon Allah ga umarni to amma wani dalili ne zai nuna mana kenan mustahabi ne sai mun nemo wani dalilin kenan in mun kaddara sura ta shiga cikin wannan umarni dalilin kuma da zamu samu ya nuna mana cewa karanta sura sunna ne ba wajibi bane shine qissan mu'az bin jabal tare da wani matashi wanda mu'az bin jabal yana zuwa yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Dawud da wani sakkar to hadisi in yi sallan isha da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koma kuma kauyen su sai je sallan ya musu sallan isha limanci to wata ran da je yana tsawaita karatu to wata ran sai ya tsawaita karatun a koli matashi shi da ya ga karatun ya yi tsawo kawai sai koma gefe sai ƙari ta sallansa ya cika ta sallansa da ya gama sai mutane da aka tashi so suka ce wannan munafuki ne munafuki ne sai mun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na sai suka tafi wajen manzo Allah sama Allah su gaya masa shi ma sai ya ji labari sai tafi da aka je aka faɗi ga abun da ya yi shi kenan manzo Allah ya ce me yake faruwa sai ya ce masa sai ce ai yana zuwa ya dade a wurinka har mu yi bacci ma wani lokacin muna jiran sa idan ya zo kuma sai ya dinga tsawaita mana karatu shine ni na ga ba zan iya hakuri ba sai na karisa sallah na mana shine dalilin da yasa ya yanke alakan sa da liman sai ya karisa sa to sai manzo sama sai ya kama yawan mu'azu fada a turidu an takuna fattanan ya mu'azu mu'azu kana son ka zama mai fitinar da jama'a ka hana su zuwa jam'i kana doguwar kira ka dinga karanta irin su wa shamsi wa duha da su wa duha da kawai kawai koya masa abin nan ƙananan surori wanda zai dinga karantawa wannan shi yake nuna a kai liman baya kira kira'a abin nan saboda mamunsa akwai wanda bai zai iya kotawa ba akwai kuma hadisai a akan wannan amma ba shine muhallu shahid ba za mu zo kansa shikenan sai aka tambayi wannan kai ya kake sallanka sai sai ni fatiha kawai nake karantawa wa as'alullaha aljanna wa a'udhu bihi minan nar aqra'u al-fatiha wa as'alullah aljanna wa a'udhu bihi minan ina karanta fatiha ne fatihatul kitab sai kuma in nazo tayya sai in roƙi Allah aljanna sannan kuma in nemi tsari daga wutan jahannama fa inni la adari dandanataka wa dandanata mu'ad wani kuma fa inni la usinu dandanataka wa dandanata mu'ad amma kukuni da nake ji kuna yi bayan fatiha ni ban iya shi ba ban san me kuke faɗa ba bana yi shine sura kenan ko anan maza sai dariya sai ce wa haulahu ma nu dandin mu ma akan don ya zo a wata ruwa ya bayyana menene yake nufi yace mu ma muna aiki kewayawa ne muna kunukunin nan don neman aljanna ne da kuma neman tsari daga wuta Za ka bar mutumin ne ya tashi ya tafi kaga sallansa ta yi kenan kuma bai karanta sura ba a sai karatun sura ba wajibi ba ne inda wajibi ne karatun sura a lokacin sai ce a ba ka karanta sura ya ce ya to ka dinga karanta sura dole ka karanta ba a gaya masa kaga wannan dalili ne da yake nuna ala ayyi halin karatun sura sunna ne ma'ana mustahabbi ne ba wajibi ba ne ko da ka ɗauki wancan umarnin cewa har sura ta shiga ka zai ce to umarnin akwai dalilin da nuna cewa ba wajibi ba ne ya koma mustahabbi na fata mun fahimci karatun sura karatun suran kuma inda ake a bayyane kai inda ake a sirrance kai shine baitin mu na gaba wal jahru wa sirru wa min qiyami wa kullu takbirin siwal ikrami wal jahru bayyanawa a inda ake bayyana karatu sunna ne wa sirru sirrantawa a inda ake sirranta karatu shi ma sunna ne wa min qiyami kuma ka karanta ainihin suran a tsaye don mun ce karanta Fati a tsaye kan wajibi ne ko to suran tunda ta zama sunna ka karanta ta a tsaye shi ma me sunna ne sai ce wa kullu takbirin kowace kabbara sunna ce a sallah siwal ihrami banda kabbaran harama daga mun yi bayani ta cewa wato ainihin wajibi ce wajibi ce to jaru fi mahalli ya bayyana karatu a muhallinsa mun dawo baya ne bayyana karatu a muhallinsa sunna ne menene muhallin ina ne muhallin bayyana karatu a sallah wurare guda hudu ne raka'a biyu na farko sallan bangariba da raka'a biyu na farko sallan isha da kuma sallan asuba gaba ɗayanta da kuma sallan juma'a gaba ɗayanta wurare guda kudu su ake bayyanawa a ainihin sallah sannan shi kuma bayyanawa yadda ake yin sa akwai mafi karanci akwai mafi sama mafi karancin bayyanawa shine wanda kunnenka zai ji kawai in kunnenka ya ji ka bayyana ko da na gefe da ka bai ji ba shine aqallul jahri mafi ɗaukakan bayyanawa kuma a alahu la hadda lahu ba da iyaka inda za ka ɗaga muryanka ba da iyaka shi kuma amma idan an tashi ana cika ta sallah misali masbukai kaga liman ya daga muryan sa ai dama yana son kowa ya ji ne sai ya daga mai sallah shi kadai ya daga muryan amma idan masbukai suna rama sallan da ake ramawa wanda akwai karatu na bayyanawa a ciki da shi ko ba a son ka daga muryan ka sosai kai a hankali yadda zaka jiyar da kanka shi ma wannan yana yi a hankali yadda zai jiyar da kanka me yasa to da in kowa yi da karfi kira'an za ta dinga shiga juna kai kuma za ka ma ɗauke wa wani hankali da kira'an ka sai ya ma a ina yake yana karatun sura ma sai kasa gane ne aya ta gaba hikimar wannan ma'anar suka ce in kai mazbuki ne har tsere ka da wasu rakoyi wancan ma haka to ku dinga yi a hankali kuma ka je ƙasashen laraba na haka za ka ga ana yi amma mu idan aka sallame sai ka ga masallaci ya ruɗe gaba ɗaya da kira'a kowa na yin naka to sai kira'an ta dinga shiga kira'a sai ka ga wani ya shagala shi kuma ya ji wani mai daɗin murya sai dinga sauraron sai yana jin daɗin karasa sai manta shi kuma me yake yi to sai ai a hankali kowa ya biyar da kunnen sa wannan a wurin bayyana shikenan yayi shine wato aqallu jahri zai yi anan to sai wasir shi kuma sirrantawa shi ma a muhallinsa menene muhallin sirrantawa kafin mu je muhallin sirrantawa mace ya take bayyana karatun ta. tana yin aqallu jahri mace tana bayyana karatu ba malamin da yake ba ta bayyanawa amma wal mar'atu duna rajuli ko fil jahari kamar da mai risala ya ce bayyana ta bai kai na namiji ba to ita sai ta yi aƙalla jahari yadda kunnenta zai ji kawai shikenan ya wadatar ai ta bayyana sautin ya fito har kunnenta ya ji in tana cikin mata ne kuma zalla kaga za ta ɗaga muryanta ko tana musu su ya su kamar yadda zamu zo kan limancin mace ga mata zalla za ta iya ɗagawa yadda sauran mata za su iya ji don su ce amin a inda ake cewa amin amma tana sallan ta ita kaɗai ba buƙatar ta ɗaga murya wani ya ji ta dai bayyana in kamar yadda ake bayyanawa a sallah gurgurdo yadda kunnen ta zai sai sirrantawa sirrantawa shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muhallinsa shi ma wuri hudu ne azhar gaba ɗaya ta sirranta ta ake sallan azhar la'asar gaba ɗaya sirrantawa ake yi sai raka'a ta ƙarshe ta magariba ita ma sirrantawa ake shi na uku na hudu kuma raka'o'i biyu na ƙarshe na sallan isha su ne inda ake sirrantawa a sallah wurare guda hudu nan abu ne wanda babu mai mutum sako an riga an san shi ana yi amma ana bayyana shi a matsayin ilimi ne don ka ƙara samun nutsuwa to me mafi karancin bayyanawa a sirrantawa shine harshen kai motsa shine a aqarrul sir ko aqallul israri harshen kai motsa idan kai karatun sirri harshen ka bai motsa ba ba yi karatu ba kuma in kai a haka baka da sallah ka kabbara sallah sai kai shiru harshen ka bai motsa ba wai ka karanta fatiha da sura a'a kai tunanin fatiha da sura ne suna abin da kai tafakkur tunani fatiha kai tunanin ta kwakwalwanka wannan ba qira'a bane don la salata liman lan yaqra bi fatiha kitab wanda bai karanta ba a cewa an yi qira'a sai in harshe ya motsa amma suna abin da kai tunani ne to ka ba ta yi ba dole ne harshen kai motsa kenan bambancin sirrantawa da bayyanawa Shi ne harshenka yana motsawa a kowanne amma bambancin su bayyanawa kunninka zai ji ko na kusa da kai zai ji sirranta kuma ba dole sai wani ya ji ba kawai harshen kai motsa kawai yana motsawa kenan mafi ɗaukakan bayyanawa kuma shi ne kunninka ya ji ai sirrantawa afuwa mafi karancin sirrantawa harshen kai motsa in kuma ka ɗan ɗaga shi kaɗan shine kunninka ya ji maka don wani zaka ga bai iya ma sirranta wanda bai dan fito kaɗan din nan ba sai ta ne suka ce in kai yaskirul jihari wato wurin sirrantawa ne sai ka sirranta amma kunnen ya ji babu kabji babu ba'adi domin shi ne mafi daukakan yadda za a sirranta kenan mafi ɗaga murya a sirranta sirranta a je kar kowa ya ji in dan kunnen ka yaji kadan ba za a ce sai ka yi mai kabji ko ba'adi ba amma harshen ka ya motsa kawai shine asalin sirrantawa in harshen ka bai motsa ba kuma ba kira a kai ba suna abin da kai mai tunani tunani kuma ba kira'a ba ne dalili akan wannan shine aikin manzala Allah haka yake bayyanawa wurin bayyanawa yake sirrantawa a wajen sirrantawa kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wa'annan wuraren sirrantawa da bayyanawa babu sabani ba muhallin ba muhallin rikici bane kuma haka kowa yake sallansa duk duniya babu sabawa babu wani sabani ba wuri ne na jayayya ba to sai tsayuwa kuma don karatun sura din shi ma sama Allah sallallahu yake karanta sura tunda a tsaye yake karantawa to ga tsayuwa don karatun sura sunna ne tunda karanta suran ita ma wato ainihin sunna ne sannan sai kowace kabbara banda kabbaran wato haram duk wata kabbara da zaka yi a sallah in ba kabbaran harama ba sunna ce ba wajibi ba ce kabbaran harama kuma mun yi bayanin ta manzala ta ya ce wa tahrimu at takbir inda ake harama da sallah shine kabbara dole kai kabbara wurin ta farko ta harama amma sauran kuma ya tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kabbara fi kulli kafdin wa rafqin wa qiyamin wa qu'udin duk lokacin da ya tafi ruku ko ya dago ko sujada ko ya dago yana kabbara in zai tashi daga sallah yana in zai zauna a cikin sallah yana yin kabbara kaga hadisi ne ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka na hadisin Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس حديث البخاري ومسلم أبو هريرة يتم ذلك أن يتاجد زي صلى إلى كبر لوكة دا يكي سيواه wannan kabbaran haraba ne ta kuma dalili ya nuna wajibi ne sannan yakan yi kabbara lokacin da zai ruku'u in ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu lokacin da ya dago daga ruku'unsa sannan yakan faɗa yana tsaye kuma bayan ya dago din rabbana wa lakal hamdu sannan yana yin kabbara lokacin da yake sulmuya yana tafiya sujjada sannan yana yin kabbara lokacin da yake dago kansa daga sujjada yana yin kabbara lokacin da yake sujjada ta biyu yana yin kabbara lokacin da yake tsagowa yana yin haka a sallarsa gaba ɗaya kaga an koya ma raka ɗaya kenan kowanne akwai kabbara sannan sai ce yana yin kabbara lokacin da yake tashi daga rafi guda biyu ba'da julus wato bayan ainihin ya zauna in ya zauna ya tahiya in zai tashi da ma yana yin kabbara wani hadisin bukhari da muslim kaga ya tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana wa'annan kabbarorin kaga sunna ce kenan amma kabbaran harama kuma wajibi ce saboda me saboda ya tabbata a magana ta manzala sun ya ce ba a harama da sallah sai an yi kabbaran harama in ka bar ta ka bar sallan ka sai ma da yake wa sami Allahu liman lahu hamid ala imamin wahdahu wal munfarid wa yunsitu al ma'mum hal al jahri wa jahr bi taslim al khuruj fadari wa sami Allahu haka nan fadan sami Allahu liman lahu hamid ga wanda ainihin wato ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wato wanda yana nufin haka nan faɗan sami Allah wa liman hamidahu amma saboda waka ne sai sace liman lahu hamid Allah ya ji ma'ana ya amsa wa wanda ya yabe shi shine ma'anan sami Allah liman hamidahu Allah ya amsa wa wanda ya yabe shi to shi ma sunna ne a sallah kuma ala imamin a bisa liman yace sami Allah liman hamidahu sunna ne wa da shi kadai kenan ban da mamu wal munfarid da kuma mai sallah shi kadai shi ma yace sami Allah liman hamidahu me yasa malam ya faɗi haka saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito inna ma ju'ila al imam li yutamma bi an sanya liman don ai koi da shi sai ta wa idza qala sami Allah liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd idan liman yace sami Allah liman hamidahu ko kuma ma muku ce rabbana wa lakal hamd anan an raba kenan ko kaga shi liman zai ce sami Allah liman hamidahu ma mu fa zai ce rabbana wa lakal hamd an raba anan to amma abun da ya shafi liman kuma hadisin sai yace manzon Allah yana cewa sami Allah liman hamidahu hadisin mu da muka karanta dazu don ka gane shi lokacin da yake miƙewa in ya zo miƙewa kuma sai ce rabbana wa lakal hamdu kaga kenan liman yana faɗan duka guda biyu to haka nan mai sallah shi kadai shi ma yana faɗan duka guda biyu in ce sami Allah liman hamidahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu to amma ma mu anan wannan hadisin sai nuna in ma in limamin kai ce sami Allah liman hamidahu ka ce rabbana wa lakal hamdu galibin malamai akan wannan suka tafi amma sun ce har ma mun ma zai iya me zai iya faɗa ne idan liman yake sami Allah da bai ka ce rabbana wa lakal hamdu to rabbana wa lakal hamdu galibin riwaya haka suka zo rabbana wa lakal hamdu wannan liman zai faɗa mamu zai faɗa mai sallah shi kaɗai zai faɗa sami Allah limami da kuma mai liman da kuma wanda yake sallah shi kaɗai ban da mamu to ina walakal hamdu sai zo a wata riwayan kuma ita ma ingantacciya ta bukhari da muslim rabbana lakal hamdu babu wawun din shi ma in ka faɗa yayi rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu wato rabbana ya ubangijin mu lakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka ko ka ce rabbana wa lakal hamdu ya ubangijin mu godiya ta tabbata a gare ka fasaran ba za ta canja ba ya zo kuma a wata riwayan imam muslim allahumma rabbana lakal hamdu aka kara da allahumma Allahumma ya Allah rabbana ya mahalicin mu laka alhamdu godiya ko yabo ya tabbata a gare ka to wannan duk wanda ka dauka kai yayi a sallanka ko rabbana laka alhamdu ko rabbana wa laka alhamdu ko Allahumma rabbana laka alhamdu duk wanda ka dauka yayi a sallanka babu ainihin iskali sai malayin suka yi saɓani to wanne ya fi lada domin ka ce rabbana laka alhamdu adadin harufan ba su kai rabbana wa laka alhamdu ba haka ne kace rabbana wa lakal hamdu adadin harufan ba su kai allahumma rabbana lakal hamdu ba mutum za a ce ziyadatul mabna ya dullu ala ziyadatul ajr tunda an ƙara lafuzan zaka ƙara samun lada ko kuma a'a kowanne dai yana zaman kansa sunna ne yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wancan an filin jayar da haka yau in ka ce rabbana lakal hamdu gobe ka ce rabbana wa lakal hamdu wataran kuma ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu saboda kada a bar wata sunna kowanne a dinga yi ai tunda aka ruwaito manzala sama yana yin su ba ai ba lokaci da yake yin su ba ko ran yayi wannan ran wannan ran wannan kai ma sai kai haka ya fi akan ka dauki kwaya daya ka bar sauran ba ka yin sauran na fata mun fahimta وسمع الله لمن له حبيب على إمام وحده والمنفرد لمن شيكا إيدكم وان ديكي نطلع شيكا إيدكم to sai ce wayun situl ma'amumu halal jahari wa jahar bi taslimil khuruji fadari wayun situl ma'amumu mamu yana yin shiru halal jahari a halin bayyana wa liman mamu yana yin shiru lokacin da liman yake bayyana mamu zai shiru saboda me saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ma jila limamu li yutamma bihi wa idza qara'a fa ansitu an sanya liman don ai koyi da shi sai cikin hadisi yace wa idza qara'a fa ansitu idan liman ya yi karatu ku shiru A ga riwaya ne ingantacciya riwayan muslim kuma riwayan abu dawo. to liman idan yana karatu a bayyane me ake yi ma mu shiru yake yi saboda haka fa an situ fa an situ ku shiru kaga idan yana yi a bayyane kenan sai kai shiru ba sai ka karanta fatiha ba kuma ba sai ka karanta sura ba kuma an fi son kai shiru. saboda ana karatu alqur'ani ana son a saurara fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma kai kana yi liman na yi a'a wani da yana yi sai manzo Allah ta sama yace waye karatun alqur'ani ba na? mun karanta wannan a baya la'allakum taqra'una alqur'ana khalfa imamikum suka ce suna yi manzo Allah yace kar ku take yi sai dai fatiha a wata ruwayan yace ni ba zan zo ina jayayya da wani alqur'ani ba kana karatu alqur'ani ni ina yi to naka yana fiskannawa sai sallan ta zama babu ne babu tsari sai su sai liman sai ya hana abin da matsala sama sai ya hana su yin karatu bayan liman a bayyane amma a sirrance ba za a yi a sirrance ana don ya tabbata hadisi daga jabi bin Abdullah suka ce sun kasance suna sallah tare da suna tira'a in suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahar da asa wannan shi ke nuna wato karatun sirri kenan shi kuma za mu zo a muhallinsa menene hukuncinsa sunna ne ko kuma wajibi ne idan limai yana yi a sirrance kai karatun kai ma a sirrance sai ce wa har bi taslimin kuruji ka bayyana sallaman fita daga sallah fajiri ka san wannan in za ka fita daga sallah ka ce assalamu alaikum wato a bayyane kar ka sirranta wato yin hakan mustahabi ne don haka aka samu manzala su kuma ina yi a bayyane yake yake yake yin sallaman to kai ma kai a bayyane ko liman ne kai ko mamuni ko mai sallah kai kadai kai a bayyane sai a bayyane amma anan da suka ce sallaman fita daga sallah suna nufin sallaman farko kenan sallama ta biyu da ta uku tunda malikiya suna da sallama ta biyu da ta uku wanda za mu faɗi hukuncin su yanzu su kuma a sirrance za ka yi su ba sai ka bayyana ba a sirrance za ka yi ba sai ka bayyana ba to zo shine karatu na gaba sai ce warudda warudda salama lil imami wa ala man bil yasari in an hasala warudda salama malaman abin nan malikiya suka ce wa rudda salama ka mai da sallama rudda na fili amri ne a salama kuma mafulun bihi rudda radde ruddu rudda hajje hujju hujja rudda ka mai da assalama sallama lil imami ga liman wato liman in ya sallame zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ta dama sa duk yayi wa mamu sallama ne to rudda assalama ka mai da sallama lil imami ga liman shi ma ka ce masa assalamu alaikum Kinan ba ka yi sallaman ka ta fita daga sallah bangaren dama ka sake fuskantar liman ka ce assalamu alaikum tekinsa ban karisa ba saboda malikiya rashin wa shi yafi a mazhabansu assalamu alaikum kawai ba sai ka ce wa rahmatullahi wasu ka ce faɗan karisa wa rahmatullahi tarkul aula ne ka bar abun da yafi abun da yafi karka karisa amma mun bayani cewa wa shi yafi a darasin da ya gabata to sai sai ka kalli liman sai ka ce assalamu alaikum kaga kai ta nawa kenan ta biyu wa alaman bil yasari kuma ka yi sallama wa wanda yake hagun ɗinka ka mayar masa da sallama shi ma in kana ruku'an hasala in ya tabbatar da ruku'u ma in ya samu raka'a ɗaya cikakkiya idan wanda yake hagu da kai ya samu cikakkiyar raka'a to ka yi masa ainihin wato ka masa da sallama shi ma don da ya kalli dama ya ce assalamu alaikum ya maka sallama ne kenan to wannan shine mazhaban malikiya ko mashahuri a mazhaban malikiya sallama uku zaka in kai mamuni assalamu alaikum dama wannan na fita daga sallah ne ko sun ce kai niyan yi wa mala'iku sallama sannan sai ka kalli liman ka ce assalamu alaikum shi ma kamiyar masa da me sallama sai ka kalli na bayan na hagu da kai in akwai wani in babu kenan ba sai kai na ukun ba in bai samu raka ko ɗaya ba ba sai kai masa ba amma in akwai shi ya yi sallama kai ma sai ka ce assalamu alaikum kamar masa da ainihin amsan sallama su wannan sallama guda uku ba su inganta ba babu hadisi ingantacce da ya tabbatar da wannan sallama guda uku ne sallama guda biyu ne su ne ingantattu ko sallama ɗaya kamar yadda muka yi bayani a darussan da suka gabata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ma mu ko liman ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko ma mu ko liman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu ko ma mu ko liman ko kuma ka ce assalamu alaikum bangaren dama ko ma mu ko liman ina sallama imma ta zama ɗaya ko ta zama nawa guda biyu amma me dalilin malikiya da suka ce za a ainihin mero da liman sallama za a kuma mero wanda yake hagu sallama ta zama uku ga mamu wani hadisi ne ga'ifi wanda bai inganta ba ko hadisai ba'ifai wanda ba su inganta ba a cikin sunan abi dawud da wani sa hadisin tu bin jundu yace abin nan manzala kuma yace fabda'u qabla at fa qulu at-tahiyatu at-tayyibatu was-salawatu wal-mulku lillah thumma sallimu 'ala al-yamin thumma sallimu 'ala qari'ikum thumma 'ala anfusikum yace hadisin yana cewa wai manzo ta kuma yace ku fara kafin ku yi sallama ku fara yin tahiya to sai yamma sai aka kasa wata siga at-tahiyatu tayyibatu wa salawatu wal mulku lillah aka kara lafazin al mulk sai ce sun sallimu ala yamin sannan sai ku sallame dama kaga ta farko kenan sun sallimu ala qari'ikum sannan ku yiwa ku yi sallama a bisa mai karatun ku shine limamin ku ko da ka sabai suna cewa liman al-qari mai qira'a ma'ana liman kaga kai dama sannan kuma ku yiwa wa limamin ku sallama to da maza Allah yake ya ummu nasa aqra'uhum wanda yake qira'a shi ke limanci sai ce wa ala anfusikum sannan ku yi wa kanku sallama shine kamerwa wa na haku da kai wanda ya maka sallama wannan hadisin bai inganta ba kuma ya zo a sigogi daban-daban akwai sallu ala a immatikum ku yi wa limamin ku sallama kaga shine ka kalle ki sai ka masa sallama akwai kuma falyu sallim ba'dukum ala ba'din du'a sallani shashin ku yi wa shashi sallama ka kalle shi ka masa sallama bangaren dama shi ma kuma zai juyo abu ya maka sallama ko ɗaya babu hadisin dai in cikin wannan hadisin ko za ka sallama guda biyu ne ko kwa ɗaya kawai ko kai mamu ko kai liman ko kuma kai mai sallah ne shi kaɗai wannan shi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu ma akwai dalilin da suka dogara da shi sai dai dalilin zai inganta mani ya kamata mu fahimci wannan kenan ko yana da cikin fa'idodin kuma sake karatun sallah din don mu gane irin waɗannan abubuwa to amma a nan suka ce in ruku'an hasara in ya samu ruku kenan in bai samu raka ko sai ba za ka masa sallama ba sai ce wa suturatun lil fazzi wal imami in khashiya murura min amami wa suturatun haka nan sa sutura sunna ne wasu malamai sun tafi wajibi ne wasu sun tafi mustahabi ne mashahurin mazhaban malikiya ma mustahabi ne ba wai ba wajibi bane ba sunna bane mai karfi to suturatun wato sa sutura a gaba lilfazzi da wanda yake mai tsalla shi kaɗai wal imami da kuma liman shi ma ya sa sutura a gabansa ka gaban da mamu kenan in khashiyal muruba min amami in ya tsoron wani zai wuce a gabansa sai sa sutura din na akwai matsaloli guda na guda uku matsala ta farko sa sutura mustahabi ne mene sutura shine ka sa wani abu a gabanka ka sa wani abu a a gabanka a sallah ya zama daga inda kawafuwanka suka tsaya har inda goshinka har zuwa inda za ka sa goshinka to babu wanda zai wuce a nauyin ka yi masa iyaka sai a gaban inda za ka sa goshinka sai ka sa sutura son samu a samu dan tazara daga inda za ka sa goshinka zuwa suturanka kamar yadda akuya za ta shige mamar wusha inda akuya za ta shige sai ka sa suturan a wuri don kada kanka ya dinga gogan suturan to sunna ne ka sa wannan mun fahimta wannan kuma ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa sunna ne sa wannan wato sutura din to sai kuma yake lil fazzi ga fazzi wal imami ga liman mai sallah shi kadai da liman kenan banda mamu mamu ba sai ya sa sutura ba saboda man kana lahu imam fa suturatul imami lahu sutura duk wanda yake da liman suturan liman shine suturansa manzo Allah ya sama yana sa sutura a gaban sa amma ba ya cewa mamu su sa ba ya cewa mamu su sa sannan wani abu zai iya wucewa tsakanin sahu da sahu kamar yadda za mu zo kansa amma kuma ba a yadda wani ya wuce gaban liman shi yasa da akuya ta zo za ta wuce gaban liman gaban mazala sama yana sallah akwai garu a gabansa tana wucewa yana gaba yana gaba sai da ya haɗa jikinsa da garun garun masallacin sai akuya ta zo ta wuce bayansa saboda suturan liman suturan mamu ne za ta iya wucewa ba liman amma gaban liman kar a bari mai sallah shi kaɗai kar ya bari wani abu ya wuce a gabansa kamar yadda za mu karanta. kaga ma mu ba sai ya sa sutura ba kenan liman shi yake sa wato ainihin sutura to wannan saboda haɗin manzon Allah ta sama sannan na uku yace in khashiyal murura min amami in yaji tsoron wani zai wuce gabansa kenan idan wani ba zai wuce gaban ka ba sai ka sa sutura ba wannan kuwa saboda wani hadisi ne wanda wasu malamai sun ga a fashi cewa idan kana abin nan ya zo a hadisi cewa maza la ya salla a faba wuri mai fili inda kaman jeji haka bai sa sutura a gabansa ba wasu ce hadisin ba aiki ne ka tafi cewa idan ka baka tunanin wani zai wuce ba sai ka sa suturan ba to da dama abin da yasa aka ce ka sa suturan don kar wani ya wuce a gaban sallanka a gaba ga inda za ka yi sallah sai aka ce ka sa shi to dalili akan sa sutura hadisan mazala ta sama suna da yawa akai daga ciki akwai hadisin imam muslim يقطع الصلاة يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والهمار والقلب الأسود wato abubuwa guda uku suna ɓata sallan mutum in sun wuce a gabansa idan bai sa sutura a gabansa wanda tsawonta ya kai wato ƙarshen sirdin doki ba shine malamai suka kwatanta shi kamar sulusai zira'in sulusa zira'in wato kashi biyu cikin uku na zira'inka bai kai zira'inka ba amma dai ya kai kashi biyu cikin uku na tsawon zira'inka shine mu'kharati ko mu'khiratir rahal ya zama akwai sutura a gabanka to akwai wannan sai wani sai wani abu ya wuce a bayan suturan ko menene bai bata maka sallah ba amma in babu wani abu ya wuce a gabanka zai bata maka sallah abubuwa guda uku akwai mace akwai jaki akwai kare baki kare baki har wani sahabi ya tambaya ce ma balul kalbil aswad min al'amar me yasa aka ware kare aka ce baki shi yake yanke sallah amma ja kuma ba ya yankewa sai manzala sama ya ce al du shaytanu ai bakin kare shaytan ne yasa shi yana bata sallah aljani ne shaytani amma ja kuma in ya wuce kawai ka ci gaba da sallanka shari'a haka shari'a ta tsara to wannan shine dalili akan cewa wato ainihin sutura sunna ce a sallah to idan mutum bai sa sutura ba mace tana bata masa sallah wannan shine zahirin wannan hadisi amma wasu daga cikin malamai suka ce a baya bata sallah eh har Aisha ma ta yi inkari tace ya za ku daidaita mu zan ba ta ji hadisin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi tace ka ce mace wanda ta balaga don alha'id a wata riwaya tace mace da ta balaga in ta wuce a gaban ka ba sutura sallan ka ta baci sai Aisha tace wallahi kun daidaita mu da jaki ya za ku zo ku daidaita mu da jaki jaki in ya wuce zai bata sallah bakin kare zai bata sallah kuma a ce mace ma in ta wuce sallah ta ɓaci ta ce ni na kan kwanta a gaban manzala ta sallama yana sallan nafila da daddare lokacin ba fitila a daki. idan ya zo ya yi suruku sujjada sai dan zunguri kafa na sai in ja kafan sai ya sujjada a haka har ya gama sallansa kuma za a ce mace in ta wuce a gaban mai sallah sallah abin nan sallah ta ɓaci ta ce ba ta yadda da wannan hadisi ba amma manzala ta sama ya faɗa wa man alima hujjatun alamalla ya alam tunda manzon Allah ya faɗa kuma ita bata sani ba wanda ya sani kuma hujja ne akan wanda ya sani mace baliga in ta wuce a gabanka ko a tsakanin suturanka da gabanka da inda kake sallah ko a gabanka baka sa sutura ba eriyan inda kake sallah sallan ka ta ɓaci Inda ya baliga ce ta kai ta haila da nassin wannan hadisi amma me yasa Aisha bata ta ɓata manzala sallallahu alaihi wasallam ba tunda kuma tana gabansa saboda ba wucewa ta yi ba ai manzo Allah ya ce mururu wucewa aisha kuma kwanciya ne a take nan mace za ta kwanta a gaban ka ko ta zauna kuma kai sallah za ka yi ajiye ta ma a matsayin sutura za ka yi ajiye mutum ya zama matsayin sutura a gaban ka amma da zai wuce a gaban ka ba kuma sai ka ce ga Allah ne ka dan zauna kamin sutura na rasa abun sutura sai ya zauna sai kai sallah kuma ba ka sallace shi bane kamar yadda wasu suke zato ka mai da shi gawa ba ina ai manzo Allah bai mai da Aisha gawa ba tana kwanciya na sallah kuma tana gaban sa sai maka sutura duk Allah kar ka tafi amma nan sai kai sallah ka gama duk wanda zai wuce sai wuce ta can ya suka ce kar a sa yaro karami dan yaro karami zai tafi zai tafi ko suka ce jaki ma baya bata sallah in ya wuce saboda me suka ce saboda Abdullahi bin Abbas yana wucewa da jaki tsakanin sahu sahu ya je aje jakinsa ko ba a ce me yasa don me yasa yi haka ba shi ma nan sai aka ba da ansan ai tsakanin sahu ya wuce ba gaban liman ba ai gaban liman shine mai sutura shine ba a wucewa a gabansa ko mai sallah shi kare amma tsakanin sahu da sahu kaga sahu bai cika wancan sai kai ta tafiya tsakanin sahu da sahu kaje ka cika sahu ba wani iskali da haka jakin jakin a tsakanin sahu da sahu ya wuce ba a gaban liman ba da sai ya bata sallah to kare kuma ba bakin kare imam ahmad yace ni kan ban samu hujjan da yake tuwe kare ba kuma sauran ya bada amsa da wancan to tunda babu kenan kare yana nan amma malikiya suka ce sun samu bakin kare ma ko ya wuce gaban ka ba ta sallah ba da wani hadisi da yake cewa la yaqta'u salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli ba wani abu da yake yanke sallah daga abin da yake wucewa a gaban mai sallah kaga shehun din nan kare ma ya shiga jaki ya san mace mai haila ta shiga sai suka ce to wannan yana nuna ku ya wuce to amma hadisin da'ifi ne shine san da aka ba a nan. hadisin bai inganta ba wannan hadisin kuma ingantacce ne ruwan imam muslim ko da ka tunda wancan hadisin bai inganta ba zai zama hujja ba wannan kuma hujja ne suna kawai na abubuwa guda uku suna yanke sallah in sun wuce gaban mutum sannan yana nuna kuma ka sa sutura in sun wuce a gaban suturan kuma ba matsala ba ne malikiya suka ce sutura sai ta cika sharuɗai guda nawa guda shida guda biyar afuwan sharaɗi na farko wato ya zama mai tsarki ba za ka sa najasa a gaban ka ba ka ce wa yana maka sutura sharaɗi na biyu ya zama tabbatacce wanda yake zaune a wurin in abu ne mai yawo da zai zama sutura ba zai tafi ko yaro karami ko wani abu mai rawa sannan na biyu tsawonsa ya kai zira'i su kuma sun fassara ƙarshen sirgin dokin nan da zira'i suka ce ya kai kamar zira'i amma mafi yawan malamai sun tafi wato kulusa ne zira'i kashi biyu cikin uku na zira'i in ya kai zira'in ba matsala kaurin ya zama kaurin goron wato ainihin goron mashi sannan na ƙarshe kar ya zama mai shagaltarwa kar ya zama zai shagaltar da kai lokacin da kake ainihin sallah wato kar ya zama mai zane-zane don mai zane-zane zai shagaltar da kai a lokacin da kake kake yin sallah in mai dauke hankali ne mai wani ado-ado kar ka sace zama sutura kana sallah kuma mazalla an kawo masa riga ambajaniya abun nan kai tahuliya eh, wata mai zane yasa aka mai da ita ce ta shagaltar da shi zanen ta shagaltar da shi a sallah a bashi ambajaniya wanda ba ta da wannan zane-zane to kaga ka sa mai zane-zane ko mai kyalli ko mai ado a gaban ka, zai bata maka ainihin wato zai taka wasu wati a sallah ya tafiyar maka da da ka. sannan akwai wani hadisi da malamai suka yi sabani wajen inganta shi akan maganar sutura wanda mazala kuma yake cewa idza salla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib falyansib fa in lam yajid khattan idan mutum zai yi sallah ya sanya gabansa wani abu wanda zai zama masa sutura in bai samu bai kafa sanda in bai samu sanda ba yi zane zane a gabansa ba abin da zai cutar da shi in abu ya wuce a gabansa to wannan hadisin imam Ahmad ya rawaito da ibnu Majah ibnu Hibban ya inganta shi wasu kuma suka ce hadisi ne da'ifi mutarif amma ibnu Hajar al-Asqalani cikin Bulughul Maram yace walan yusim man za'ama annahu mutarifun duk wanda ya tafi cewa hadisi ne da'ifi bai bai dace ba ba da'ifi bane yace bal huwa hasanun hadisi ne hasan mana za a iya kafa dalili da shi ko da haka na hadisin malamai sun sabani in ka rasa abin da zaka yi zaka zana haka ko ba haka zana in an tafi hadisin sahihi ne ka zane a gaban ka ka ka sa iyaka wurin sallan ka wanda ya wuce ta can ba matsala wanda suka ce kuma za'ifi ne ba za ka yi zane ba kenan in ka rasa amma da ibn hajar ya ce hadisi ne wanda yake wato ainihin ingantacce ya inganta shi ya ce hadisi haka ne wannan shine bayani akan abin da ya shafi sutura shari'a kuma ta tsananta wucewa gaba game game sallah a lokacin da yake sallah din wannan kuma insha Allah sai karatun gobe za mu yi bayani akan wannan kuma mu ci gaba da sauran fassaran baitocin da suka rage wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko cewa malam menene gaskiyar al'amari dangane da wato inshora da wasu kamfani suke ko bankuna idan mutum ya yi gobara kudin sai kone sai kai banki a rage masa tsara matsayin wannan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to inshora irin wannan haramun ne a shari'a musulunci wani abu ne kamar tata za ka je ka ba da wasu kudi in an kai asara za su za su ɗauki wannan asara in ba kai ba su kuma sun ci wannan kuɗi saboda haka shari'a musulunci ta haramta ko wanda ake na rai akwai na kayayyaki dukkaninsu bai haranta ba a shari'a domin akwai garari a cikinsa na'am eh, mai tambaya na gaba ta gaba na cewa malam <clears throat> idan zan rama salloli a na wasu lokuta masu tsawo to ya zan yi zan rama su ne lokaci guda ko akwai wasu matakai da zan bi to ya danganta da adadin sallolin idan ba su da yawa za ka iya rama su lokaci guda in kuma sun fi karfin a rama su a lokaci guda za ka iya rarraba su idan kullum za ka yi sallah biyar ka rama sallah biyar malamai suka ce ba ka yi sakaci ba su za ka kullum su ka rama sallah biyar in ka ga dama in kai azhar ka kara wata azhar la'asar wata la'asar har zuwa asuba ko kuma ka rama su a take guda biyar din ko ka yi uku ka gaba ka yi biyu ko makamancin wannan duk yanda ka rama sallah ne ka dinga lissafi ka tabbata cewa ka rama dukkan sallolin da ake bin ka wannan kuma na cewa malam faɗin rabbana wa lakal hamdu da mamu za su faɗa a bayyana za su faɗa ne ko a sirrance ya kamata a ce a sirrance ne kamar yadda sauran kabbaroli ma a sirrance ko da bai zama sirri gaba ɗaya ba iya kunninka yadda kunninka zai ji ba a san masallaci kuma ya rute da da ko rabbana wa laka ko sami Allah liman mai a sirrance ake a hankali in kunninka ya ji babu wani damuwa na'am eh wannan kuma yana cewa malam dan Allah ban ji fassarar wannan ba waje har bi taslimil khuruji fadri waje har ka bayyana bi taslimil khuruji da sallaman fita daga sallah ita ce sallaman farko kai ta a bayyane sunna ne kenan sauran ba sai ka sirranta ba fadari ka sani daga diraya ne a diraya shine ilimi in abin nan in an faɗe shi ta wata tafsirin mubari aka sa lamun za ka gane shi shine la adari daga nan ne la adari ban sani ba dara ya dari fadari dara ya sani ya dari yana sani fadari ka sani addiraya shi kuma sani kaman fa'alam ne wanda ya faɗa saboda cikon baiti ne ma'ana ka san wannan hukuncin wannan kuma yana cewa malam yarinya ce ta je ta yi lalata bayan sati ɗaya kuma sai aka yi mata aure menene hukuncin wannan auren to malamai sun yi sabani dangane da in mace ta je ta yi zina wajibi ne ta yi idda ko ba wajibi ba malikiya suka ce dole sai ta yi shafi'iya suka ce ba sai ta yi ba imamu shafi yana ganin wato saduwan zina matsayinsa ya kai wanda za a masa ainihin idda ba bai kai wanda za a masa idda ba sai dai maganar da ta fi inganci ita ce maganar malikiya idan har ta yi zina to ta yi idda mana jini akalla guda ɗaya kafin a mata aure don a tabbata ciki bai shiga ba don a gane wannan cikin ɗan shege ne ko kuma ɗan aure ne bayan da za a bambance sai idan ta yi wannan wannan jini da haka baya halatta su yi aure har sai sun yi wannan abun nan ɗin har sai sun yi sun yi istibra'i sai ta yi istibra'i an tabbata to sai aka riga aka je aka yi auren to wani lokacin za ka ga kafin a yi wannan fatawan sai an yi ya'ya an yi jikoki sannan sai a zo a ce mai hukuncin auren su ko su su biyun sun yi zina ko kuma ta yi zina kafin ya aurar da ita sai suka ji karatu a rediyo sai an yi istibra'i sai su zo su tambaya ya halin ya magana yake wannan matsalan da malamai suka tattauna ta na yi bincike a kanta sosai musamman lokacin da yake jordan saboda yawan tambayoyi za a ga mace ta sa mijinta a gaba ya zo abin sun zo gidanka cewa ka gaya musu matsayin aurensu 'ya'yansu goma ko sha ɗaya ko bakwai ga yadda suka yi auren wani sai ka samu an sadun amma kuma ta yi jini ɗaya kafin a yi aure. wanda suna tunanin dole sai an yi jini ku zaka ta wannan babu matsala to ne kwana ka samu ba a sadun ba sai su shiga damuwa su shiga kunci to abinda malamai masu taƙiƙi suka ce kafin a yi aure a tabbatar da cewa an yi wannan istibra'i kuma in an zo an maka fatawa ka ce bai halatta ba sai an yi jini kafin su yawon wawan shi yasa sadu da ita ko wani ne in an riga an yi aure kuma ko an har an hayayyafa ma wannan kuma ba za a ce a wargaza auren ba sai a hari mazhaban imamu shafi zai imamu shafi a fahimtansa ba sai an yi istibrari ba sai a kyale su su je su ta fari su tabbata akan auren su haka don barnan da za ta biyo ba inda za a riba auren nan yanzu a ce a sake wani aure na halal to su na wasu za su kalle su kamar ƴaƴan shegu ne kuma a shari'a ba ƴaƴan shegu ba dan duk saduwan da ba a masa haddi to ana riskar da da ka zai zama naka to da haka kila suna tamanin hakan in halal ne sai suka yi ko ma ba sa tammani tun da aure aka yi sai dai wani abu ya shigo wanda bai dace ba za a ce ba ƴaƴansa ba ne tun aka ce a wargaza wannan auren akwai tonon asiri akwai ƴaƴan da su shiga damuwa wasu za su ce ƴaƴan shegu ne to tun da dama matsala ce da aka yi saɓani sai suka ce to a ba da fatawan mazhaba nan imamu shafi'i a wannan babi amma kafin auren kuma fatawan imam malik za a bayar don ita tafi tafirin jahi na fata mun fahimci matsala wannan mai tambayar mace ce tana cewa malam da kawata wake ba musulma ba shin ya halatta in ba ta kai ta min kitso mun sha ansa wannan tambayin cewa malamai sun yi saɓani shin mace al'aura ce a wajen wacce ba musulma ba sai fiskanta da tafin hannunta kawai ko kuma a'a kamar yadda tsakaninta da musulma iya cibiyanta zuwa gwiwa shine al'auranta haka tsakaninta da armiya wanda ba musulma ba in mun tafi haka ne to zai halatta ta mata kitso gashinta bai zama al'aura ba in kuma mun tafi cewa tsakaninta da wacce ba musulma ba kamar tsakaninta da namiji ne bai halatta ta ga wani wuri ba ai fiska da ainihin tafin hannu sai a ce to targa gashinta ai gashinta ya zama al'aura kenan kamar da namiji bai halatta ya ga gashinta ba ba zai mata kitso ba wannan matsala ne wanda an yi saɓani da yawa a kanta abin da ibn arabi al-malik ya cewa ayan ta zo min nisa ukun kun ayan zamiri ne sai ce kawai an kawo shi ne domin wato taglibi ko tsara ainihin ba ma'aikin amma ba rinka fi iya matan musulmi kawai su ne ba za su ga ainihin gashin mace musulma ba shi sai rin jihar da cewa ba al'aura ba ne a wurin kafura kenan ya halatta ta mata kitso wasu malayin kwa suka tafi cewa al'aura ne to shawaran da muke bayarwa shine a bari ki je musulma ta miki tunda akwai musulman ba wata ƙasa ko wani gari kike inda ba musulmai ba ki je musulma ta miki kitso shikenan kin fita daga wannan samani amma in kina raye a garin da ba wanda sai iya kitso sai wacce ba musulma ba sai ta miki wannan ba damuwa ba na fata mun fahimta a wannan mai tambayar ya rubuto tambayoyi biyu a da na farko yana cewa <clears throat> malam faɗin rabbana wa lakal hamdu za a faɗa a bayyane ne ko a sirrace sannan tambaya ta biyu ya halatta a ƙara da hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi Eh, abin nan farko dai mun faɗa a sirrance ake faɗa in ka ɗan ɗaga kaɗan ba laifi amma abin da ya sa ban faɗaɗa bayanin rabbana da kanu saboda ba mu zo babu shi ma a wannan baitutukan da muka karanta amma ya halatta ka ƙara da hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ka ƙara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ta min shay'in faɗo. kuma za mu karanta wannan a cikin karatunmu na hisnul muslim ma Allah bayan sallah to da ka in mahallin sa yanzu kuma zan kara da wayannan lafuzan sai ne bayanin sa na fi son kowane abu in a mahallin sa ne in tsaya a kansa kawai ne bayani saboda kar mu fita daga maudu'i ta wani lokacin fita daga abin da ke karantarwa sai sa a manta da kuma wannan abin ko karatu ya ki gudu in ba ka ba akwai bayanin da yawa da nake son na yi su a wannan wuraren amma sai ga kamar sun fita daga maudu'i sai mun ce za mu yi kuma irin wannan bayanin wannan littafin sai mu shekara goma ma ba mu sauke shi ba kuma ba za mu yi fatan haka ba so za ka a tafi dai a haka a haka din a takaicin gwargwadon yadda za a iya fahimta insha Allah wannan mai tambayar yana cewa malam ina fama da wata matsala haka kawai wata ran sai na je raina yana ɓaci ko kuma damuwa na baƙin ciki ina so yan uwa su sa ni a addu'a sannan kuma idan akwai addu'ar da malam zai bani na ko ta yaya baƙin ciki ko kuma damuwa ina bukata So wannan matsalan mutum ya shiga damuwa ba gaira ba dalili kowa tana faruwa da shi sai dai idan ya yi yawa to hakan ya kaddara kaman ko wani aljani ne ke da yake sa maka wannan bacin rai da sauransu ko da haka ka nemi tsari daga shaitan kuma kamar yadda ka faɗa akwai addu'an bakin ciki tabbas akwai sai ka duba hisnul muslim ma za ka ganta littafin addu'o'i hadisi ne kuma ingantacce du'a'ul hamdi wal hazan دعاء العمي والحزن قال اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال هذا عدو بن انتكين أقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناشيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أقلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك عرفت أثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء خذني وذهب عني akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in kana yin wannan shi ma maganin wato bakin ciki ne akwai Allahu Allahu rabbi wala ushriku bihi shay'a ko akwai Allahumma aflili sha'ani kullahu wala takilli ila nafsi tarfata aini idan makamanta irin waɗannan to da ka amma in waɗannan sun maka tsawo duka to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Me zai gagare ka ba sai ka dinga yawan maimaita shi shine addu'ar zunnun wato annabi Yunus lokacin da ya shiga cikin wato ainihin kifi kuma manzo su ta yi addu'a ne maganin bakin ciki nan wannan mai tambayar na cewa malam wai sutura a gefe ake ajiye ta ba a setin gaban liman So, wasu ne suka hikima ne na wasu kawai amma asalin sutura a banka setin ka za ka ajiye ta to suka ce to ayin ka sa a setin ka kaman kana bauta masa ne kaɗan abin nan dama kaɗan gefe amma babu nasi akan wani ka shi a gaban ka ba wani iskali sunna ne shari'a ne ce ka sa a gaban ka sai ka sa shi a gaban ka fetin kanka inda za ka yi sujjada anan ya kamata ka ya zama ta kasance wannan yana cewa malami ne nake sallah a jam'i bayan liman ya zauna ta hiya na ƙarshe sai tunani ya rinjaye ni sai na riga liman sallamewa tun kafin ya yi sallama to malam yi hukuncin sallata to ban sanya ka kare ba ka tafi a haka ne ko ka sake sallamewa balima ya sallame in ka tafi a haka baka sake wata sallama ba baka da sallah ka je ka sake sallah in irin haka ya faru da mutum ya riga liman sallamewa to ya take koma a cikin sallan sa kawai kamar ma bai sallame ba sai ya jira in liman ya sallame kawai sai ya sake wata sallama wannan ita ce asalin sallama sa ta fita daga sallah kuma in haka sallan sa tayi kuma babu qabli babu ba'di babu qabli babu ba'di kamar da imam Ali ya kawo a cikin muwasa. saboda haka za ka jira liman ɗin, ka ya sallame sai ka sake sallamewa shi kenan sallan ka tashi amma in daga wannan sallaman da ka riga shi din sai ka tashi ka tafi ka kama harkokin ka liman ya sallame baka sallame ba ka da sallah don wa idza sallama fa sallimu haka mazala sama ta in liman ya sallame ka sallame wala tusallimu hatta yusallima kar kai sallama sai limamin ka yayi sallama fa'ida ne wannan kuma wajibi ne amma da kai da rafkanuwa ba matsala daga baya kuma sai ka zo ka ka sallame bayan yayi in kuma da gangan ne ka riga liman yin sallama to tun anan ka farar da sallanka sai dai ka sake wata don ka yanke alakanta da liman gaba daya na'am wannan yana cewa dan Allah mala ƙara mana bayani akan waɗannan ka'idoji ta farko ba a kafa hujja da sabo ta biyu ba a kafa hujja da kaddara, ta uku ana kafa hujja da saban da aka tuba waye ne ya kafa wannan ka'idan <laughs> ina ji ba a karatu da wani. amma dai abinda malamin aqida suke nufi da ya ji wani karatu yana aqida kan kaddara ba a kafa dalili da kaddara zai wa kuma a karatun na ya ji wata kida amma ba a kafa hujja da sako wannan ai bai da wani ma'ana ma'ana ba za ka sabi Allah ba ka kafa hujja da kaddara kai sabon Allah ka ce Allah ne kaddara ne a wannan yan bidiya ne suke wannan jabariya sai su ce Allah ne kaddara mini kawai wai don ku kuta daga laifi su tsora wa Allah laifi abada kana da zaɓi in ka ga dama kai sabo Allah ka ga dama kar kai wani ya bai yi ba da bai ga dama kai ko da ka ga dama kai kana da abun nan kana da laifi so da haka ba a kafa hujja da me ba a kafa hujja da kaddara a bisa sabon Allah kaga wannan ɗaya kenan sannan na biyu abin da yake nufi kila idan ka kaɗi Allah ka tuba za ka iya kafa hujja da kaddara ma'ana za ka sabi Allah sai ka ce kaddara ne amma ka tuba to kaga wannan ba ka ɗauki kafa da yi da kaddara hujja ne akan gobe ma zan je na sabi Allah ba ka yi nadama abun da kai ka tuba duk lokacin da ya zama ka ce to Allah ya riga kaddara amma ban ji daɗin wannan abun da ne ba sai kai nadama kaga ƙara tuba za ka yi to wannan yana iya yiwa na fata ko fahimci magana amma ba ana nufin wai ana kafa hujja da sabon Allah ba a kafa hujja da sabon Allah ba a kafa hujja da kaddara ba a kafa hujja ko ana kafa hujja da sabon Allah da wuce ba ba a kafa hujja da kaddara a bisa yin sabon Allah ka ce Allah ne kaddara min a ka tuba kawai ka koma ga Allah ka daina sannan ba a abun nan in ka riga kai sabon Allah kuma ka tuba ka ji a ranka Allah ne ya kaddara maka sabon Allah kuma ya kaddara maka tuban tuban ma ita ma kaddaran Allah ne ai wani ya yi ko ya zo wajen sai na Umar za a yanke masa hannu sai ce ai Allah ne ya kaddara yi satan sai na Umar ya ce to mu ma Allah ne ya kaddara za mu yanke hannunka <laughs> aka yanke masa hannu <laughs> kaga duk kaddarar ne ke daga ma'ana ba za ka kafa hujja da ita ta amfane ka ba abada za ta amfane ka Allah ne ya kaddara amma kai ka ma sai Allah ya ya barka ka je kai wannan abun to ba za ka kafa hujja da shi akan sabon Allah ma na to daga ƙarshe akwai masu bukatu na addu'o'i sai dai kamar wannan ya fayyace irin matsalar sau da yake neman yan uwa su taimaka masa da addu'a musamman malam kuma na ga ya dace a karanta cewar duk sanda ya zo wajen karatu darasi ko tafsiri sai ya ji shi mummuni amma kuma yana juyawa kuma baya da wani sai ya je ci gaba da sabo kuma abin yana damusa ya eh, taimaka masa da addu'a Allah ya sa ya bari wasu kuma matsaloli ne na rashin mahaifi da sauransu suke neman malam da sauran yan uwa su taya su da addu'o'i da fatan Allah ya biya musu bukatu eh, daga ƙarshe akan nanata tambayoyi wanda gaskiya ba su dace ba darussan na shekaran jiya da malam ya ansa tambayoyin nan shi yasa wasu sai a tace su a aje don Allah in an bi kasa-kasai a wajen masu ɗauka za a iya samun ansoshin bayanan ba haka ba za mu ci gaba ba malam ya bada ansa shekaran jiya ku yau a sake tambaya ina gana toka da warwara saboda haka wayanda ba su ji an soshin tambayoyin su ba ko ba karanta ba galibi irin wannan matsalaci, ce a koma a samu karatun malam na shekaran jiya ko na baya akwai an soshin duka a ciki da fatan za a kiyaye don mu samu ci gaba eh, kafin addu'o'in shi wannan bawan Allah lallai yana bukatun addu'a kuma abin da za a gaya masa shine ne ci gaba da zuwa karatu. wato majalisi na ilimi yana kara imani <clears throat> ba zai ce a tun in ya zo yana mumini ya koma zai sake komawa ba in ya daina zuwa kuma tsaye ba ran da zai samu shiryan kenan sannan na biyu ya dinga istighfari ya dinga yin istighfari astaghfirullah astaghfirullah yana istighfari insha Allah tsatsan da ke cikin zuciyarsa za ta goge, ya zama mai tsoron Allah ya ci wannan kuma dare da rana wannan kuma yan uwa a sashi a cikin a cikin addu'a sai dai majalisi na ilimi tabbas idan lokacin da kake nan din wani lokacin za ka ji kamar ka bar duniya gaba ɗaya ka tafi lahira in ka fita kuma da abin zai ɗan ragu haka wani ya zai ya mazala sun haife idan muna wurin ka gaba ɗaya muna mantawa da duniya amma in muka koma gida kuma sai mu dinga wasa da mata da yara da sauransu sai mazala sun haife da a yanda kuke a wurin nan nawa haka za ku dawo da mala'iku za su dinga yin hannu da ku saboda darajan ku to kaga dama yau man ba yau man yau amma idan mutum ya lizimci wuraren karatu da wa'azi to kuma kullum imanin sa karuwa yake idan ka tafi din ka koma ruwa gobe in ka je kuma zaka dan ƙara ragewa a haka a haka har imani ya shige ka sabon Allah ma ka ji ba ka son sa kwata kwata ba ka son sa kwata kwata to da haka ka yi kokari din neman ka mutumin kirki da barin sabon Allah tare da zuwa inda ake karatuttuka da kuma istighfari insha Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maka maganin wannan ciwo Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in